وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يوم ما صرفت Allah haɗa hukokin a wannan masallaci namu na ahalar suna da ke nan tsakiyar garin Aleru a garin Aleru ta jihar Kebbi da sauran al'umma musulmi maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da ni'imar Allah da amincewarsa da yardarsa mun zo don ci gaba Qur'ani mai girma kuma da aka saba gabatarwa kowace maraice a wannan masallaci muna roƙon Allah ta'ala ya shige mana gaba in za a iya tunawa za mu tashi in Allah ya so daga kan aya ta talatin da bakwai a cikin suratul amma dai kafin haka akwai tambayoyi da malaman matsayi a ah, karanto mu yi abin da muke iyawa wajen amsawa wa ya ce da wanda ya ce ma ya ce maka shi lokacin wasa to ya aikata haram domin kalmar shege a kasar hausa suna wakiltar ɗa wanda bai da uba wato wanda aka haife shi ma ta hanyar aure ba wannan wannan cin mutunci ne ko muzantawa ne yana daga cikin al'alqaf wanda Allah ya haramta jifan juna da su ولا تنابزوا بالألقاب فإذا الاسم الفسوق da الإيمان baya ga abin da za a iya ɗauka na cin huska a takaice dai ko da a fiyakin walgi ne to an saba ma Allah a cikin wani tambaya ta gaba ya ce ana gaba wace rana ce mafi so in za a kamar gari ko ziyara kamar da ake sa ita ranar alhamis manzo Allah ya fi fita idan tafiya ta kama shi yakan kirdaji ranar alhamis saboda haka wannan shi ne, musamman ga mutumin da ba tafiye-tafiye sun aure shi ne ba kamar ba kaga shi ba zai yi a ce kiyaye wannan ranar ba amma dai wanda abubuwa a zai tafiya suka jiro mishi ne to ya kiyaye da ranar alamis irin ce ranar da maza Allah ya fita don tafiya ta yi ranar shi sai mai tambaya haka ba ya ce malam menene zai zai wanda ya bar da tsakar wata ‘yar uwar uwarsa saboda tana fita butunsa a yayi laifi shi ma bai da goyon baya a shari'ar addinin musulunci wura ko hadisi ingantacce wanda wani ya zo ya koka a ma'aikin sallama yake cewa yana zuwa wajen yan uwansa da zumunci su ba sa zuwa kuma yana masu abin kyautatawa su ba sa shi har manzo Allah yake cewa wai za ka na abu kadali ba ka annama sifu umul mal ina lamar ya zama kamar da ke faɗa to kamar kana faɗa musu tura ne a takaice manzo Allah ya karfafe shi akan shi ya ci gaba da zuwa koda su sun yanke mashi domin ba gyara annabi annabi su banna suke yi to kai ko ibada take yi za ka kada bannin su da za ka kuma kai ba kai ba na tsara su ne wajibi ne na lafiya to kuma wannan muka kawo ƙarshen tabbayoyin da kuma insha Allah to Allah ya mana taimako an ramma gare ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن أظلم وعلينا ممن افترى على الله كذبا fiye da wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya dingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala laihi na ɗaya kenan mafi muni wanda mai yin sa yana cikin azalimai lamba ɗaya auka zaba bi ayati ko kuma mutumin da shi yanzu ba kare yare ke kira ya jingina ma Allah ayoyin da Allah ya saukar ne ya gare ka shi ma na laifin mokun laifi ne mummuna yana da cikin laifukan da yake da muni lamba ɗaya a wajen Allah ta'ala mai yin su ba a fi shi zamowa a zalibi ba wala ya na lawan nasibin min alkitab masu irin wannan laifin to sannan a hankali rabansu na littafi zai same su rabansu na littafi zai same su wani littafin malamai suka ce an yi sabani wajen fahimtar wannan littafin an faɗi mummunan laifi mafi muni daga cikin manya-manyan kaba'irai a gurin Allah kashi biyu na ɗaya wanda zai kira ƙarya ya jingina ma Allah na biyu wanda Allah zai saukar da aya ce ƙarya ce a wannan laifin duka kowane yana zaman kai ne wajen muni sai aka ce mai yi kirin wannan laifin ire-iren su da sannu littafin rabon su na littafi da ya same su wasu malamu suka ce watakila ana nufin laifi da ake wato rubutun da ake wa mai laifi idan ya rubuta laifin za a rubuta mai yiwa wannan rubutun shi ake nufi wasu kuma malaman suka ce a'a wata kila dai wancan rubutun da aka yi ne sunan da aka tabbatar da halittar mutum kuma aka hura masa rai aka ce za a umarci mala'ikan bi kasbi rizqihi ko wa ajalihi wa shakin hausa sa'idin take mai mai wa wannan littafin ake ne ma'ana dai da sannu zai cimma abin da ya aikata wannan yana ƙara nuna munin laifin abin da ya aikata a ta yada da amuru rusulana a ta yada da amuru rusuluna a lokacin da manzannin suka zo masu manzanni ana wurin ana nufin malakul mawti wa awanu shi za a ce tawafatu na idan manzannin namu suka je musu to manzannin namu za su ko ya tawafo nan afwan idan manzannin namu sun zo gare su to za su karɓi rayukan a daidai wani lokaci ƙalu aina ma kuntum da min dunillah mala'ikun za su ce a to ina wanda kuka zan kuna gudu ta musu koma da bayan Allah an ce ku gudu ta mu Allah shi dai don shi kadai ne mahalicci shi kadai ke da wata da aljanna kuma gurin za a koma kuma shi ne mai hisabi ko kadai ta yi da bauta kuka sake shi kuka bar samu wa'ansu ga shi yanzu shi allah ya tura mu ɗauki rayukun ina wa'ancan da kuka rika a matsayin ku kuka amince ma kuka yi da su ba allah ba su zo mana ko akwai gudun da za su ba ku nau'i ne na ta haftun a wannan kalu su mushrikan waɗanda suka kirkiri karya suka jingina ma Allah suka halatta abin da abin nan halatta ba suka haramta abin da ba shi haramta ba ko kuma ya saukar da ayoyinsu na kira zuwa ga tauridi da biyayya da dokokin suka karyata sai su buɗe baki su ba mala'ikun ɗaukar rai amsa da cewa zallu anna sun bace mara mun neme su kuma ba gani ba wannan ba karamin gargadi ne da kashe ji ba ga wanda yake kokarin bautar wannan wanda ba Allah ashe duk lokacin da aka zo karɓar mushriki irin tambayar da malakul mutu zai mai jiki da mataimakansa su kuma dole irin amsa da za su bayar kenan domin duk daga nan an raba bakin ƙarya gaskiya ce za ta yi ina waɗanda muka riƙa ba Allah ba suke sun ɓace mana mun neme su ba kuma mun gansu ba Aka asara ta kuma tabbata gaba faɗa sun ya waye gari ba yi da mace kuma da wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina kuma sannan da kansu za su yi makaransu shaida ranar gaskiya ta zo su ce mai su faɗi makaransu cewa tabbas su sun kasance kafirai idan na ana faɗin makafirci kana zubu cewa saboda kara yi a Najeriya ana cewa Isa Allah ne Allah Allah Maryam Allah wani ne Kristi an ce ma kafin ka ta an takale ka faɗa wanda yake nan faɗa ne dan me za a maka wannan irin suna mara kyau to idan ka tafi a haka ranar mutuwa ka da kanka ne za ka ce makan da kaji an gama ko ba gama نم كتون أن الله يجمع أبناء كيان كابل لقد كفر الذين قالوا إن الله قال لقد كبر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون يقولون ليمسن الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين جماعة بجونا تراتم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر سوى الذين قالوا me suka ce inna salisu salata ba su ne yan trinity a aƙidar kiristanci almasiyya to Allah ya tabbatar da su kafirai ne karar kahin nasin alkurani amma a Najeriya ta ba ce sai dai a ce ba wanda ba musulmi ba musulmi da wanda ba musulmi ba to waɗanda ba musulmi an suka tabbata haka ranar mutuwa su da kansu za su ɗauko wancan sunan da suka kiyansu su faɗi ma kansu shi da kansu wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin haka kana da Allah to Allah ya aya ta gaba qala قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هذا أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون كانت تقول الله تعالى zai umarce su ya ce odu tudu wa'annan kagaran mashirkan idan kiyama ta zo sai ce kudu kudu fi umami ku shiga cikin waɗansu al'ummomi a talabin kamarikun da suka riga ku rayuwar duniya to yanzu ku je ku haɗu da su tsohonsu da suka a gaban ku da ku yaren da kuka a bayansu yau mazaunin ku ɗaya wanda al'ummomin da suka gabace ku da aka ce ku shiga cikinsu min aljinni wal insi aljanu ne da mutane sun rayu tuntuni ba ku ko hada zamani da su ba amma yawan masaukin ku guda a kuma deshin ɗin ku ɗaya ina ne a kuma deshin ɗin finir an yi kira a wurin ɗan ɗana nima finir yawa a cikin gidan wuta nan ne masaukin su gaba da Allah karama rama masa shiga wuta Allah ka kare daga shiga wuta لما يجي كلما دخلت مؤمنة لعنة أختها يموتها أهل هذا الشيء لا مثل ذلك إذا ما رأى أدخل أسنه أفواجا أفواجا كأتنا إذا كنت متاحة بك تاحة إذا كنت تاحة إذا كنت تاحة من الغير كل ما قلت فيها فوجه هذا فوجه فوجه نارك sa'alahum sallatuha masu gadin a cikin wuta tambaya mai ƙara shi ya قالوا صلاة والله أنت يا أبو لوالد يا أبو wani jihar na nazir wallahi tallahi mai wa'azi ya zo ya mana gargadi a karzaba na muka tsare ta a kunna ma da zalla mai dai muka da ya kuke kuma su ba haka an ka zama ba su kai tsarin nan ba gaskiya ba ba koyi koyi gaskiya da gaskiya mutum da kai sai ba kai da kuma ma nan zana mun shi Allah bai zo da kuma muka tsara maka bakan magana ta manzannin muka ce in an tutun lafi halalin kaji ko manzo mai wa'azi yake gaya mana to ga irin zai yanzu ga kun fada wuta kullama da kalli ummatun la'anat uqdaha duk sanda sabbin shiga baka shiga a tsawara illa kuma kuma bakin banza kuma Allah ya kire muku albarka da a gina da yayi da wato duk abin da shi mutunci ko sauki ko kawaici ko ya kamata ko ta hanyar sanin kira ilahi ne babu shi a wurin gidan ko kankan ba san ba Kuma wanda nan kake dudduka maka kai ko za ku zama da shi ba kana kira ma idan kuka tsanci kanku a wutar ki ne mai juna kuke kai kada to kai wawa dan an ce kai kaza bai kai ba ka bincike ko akwai ni, ko ba da ni. kai da zaman zo nuna maka alkefa da kantar ni da abin nan muna jan dogon bi sai kai kai kai kai ne wawan kai ne dodo a karan mu bi nan ne Allah ka kare mu hatta idza daraku fiha har lokacin da suka tafi a ciki ga wancan ga na farkon farkon ga na farko ga mabiyansu matsakaita ga na baya ga na ƙarshen ƙarshe gaba ɗaya duk an haɗu kowa ya zo a lokacin za a ba su dama su su tattauna cikin magidan wuta hatta idza daraku fiha jami'an sai sun haɗu da juna a cikin gidan wuta gaba ɗaya su ƙare ƙwamu na ƙarshen shiga gidan wuta sai su fara magana suwa za su yi magana mu za su gaya ma masu mafarkin su ne na farko wanda suka riga su zuwa sun ce rabbana haula'i adalluna ya ubangiji ka ga wani da muka gidan ga su suka addana su suka yi mana dalala su suka yi mana shigo shigo magani su suka kira mu a kan haka su ne da laifin su suka kazo man za ka abin da muke nema da wurin kawo ubangiji wa'atihim azaban da'ifan minan na azaba da za ka yi mana a wannan gidan wuta su ka nunka masu nunkin ba ninkin ya kamata ka yi musu domin su suka bashe mu su suka yi mana zarafin wannan gida ta ko da muna da laifi na siya su namu don haka yanzu mu ba wai azabar muka mun san ba ta riga dai ta faru mai ba ruwa ta faru ba za mu fita ba to amma su ka ninka musu su ji a jiki su gane yin su na su suka ja mana wannan mummunan hukuma Ajiba, a yi wani na ruwan shi, kuma kusa shi yi, ba kuɗin da kuka zo daga bayan kuka bi su, ba kuma an wazi an ce ma abin kowa akan haka inna maqa'atu bil ma'ruf ai da a cikin abin da ya halatta shari'a ta ce ayi ne abin da shari'a ta ce nan ne aka ce ma kaira da magabacin da ya kira ta zuwa ga wannan shi yasa gurin da bakara da ta zo wannan darasin sai take faɗi mana yadda za ta kare cewa qala lumina tabu وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا فكرمتم وتكررتم فأدوا عند أكي جرم aka bi su ba bisa dacewar shari'a ba aka bi su a kan bata za su mara buɗe bakin su magana su ce ba mu ba ku ba mu ba mu hanyar jirgi daban da motsa daban su ce wa mubiyan su bisa farar alazina tubi'u uwayen gidan kenan minan alazina taba'u su za su fara Allah wajen rai da biyayyar da muridan suka musu biyayyar da almajiran suka yi musu biyayyar da ɗaliban nasu suka yi musu ba a kan tafarkin gaskiya ba ba a ma'aruf ba a munkar suka yi musu biyayya su za su fara ba a buɗe mai suna Allah wadaran mabiyan ƙarya mabiyan banza la'anannu ba an yi kwaɗe kusa ba mu kuma ce mana da dai wara'awar azabu lokacin sun ga azaba ga ta abini na wata kafa bihim al-asbab dukkan wata sanayya da duk wani dalili da duk wani dangarin mu da duk wani malamin mu gaba ɗaya dangantaka duk ta tsinke ba ta ba da wani amfani ba a sani ba a sabo wa qala alladhina kafaru law anna lana karratan sai mabiya muridai mabiya su ma sai su ce ina ma da za a maishe mu duniya mu koma duniya a sake lale a rayuwa tsakaninmu da ku da kun gajiya. da mun ɗauki hulkanmu daga gare ku da mun daina ganin ku da mutunci da mun daina sauraron ashe dattawan Allah kuke ashe magabatan mu wuce kuke wani ja mu ga alaƙa. ya za a maishe mu duniya da kun san da su فنتبرأ منهم وما بيباع روم ودسو كما تبرأوا منا كما يكون نظام المسلم كما رام بالدين الله عمل مولا الأرمانية كذلك يريهم الله أعمالهم الله يجب هكذا لنا أيها وما يجب أن يعمل مثال ضرب خيرا يروا وما يعمل مثال ضرب شرا يروا هو ذلك صار هكذا a shirya a nemi rigakafin haɗarin waccan rana tun yanzu lokaci bai kure wa mai rayuwa ba wanda wa'azi ya kai mai kuma za a nuna masa aiki ne hafawa tel alayi a kan yana sani da fashin ciki da cizon yatsa amma duk wannan sambatu da suke wannan ya tsinne ma wannan wannan ya la'antuwancin kawai wanda tsari ne na minan dukkan su ba ma su mutane daga wuta ba sai shi shiga kenan su ka zaman tsinin noma ƙara ma ƙara ma kan su shi suke yi ƙara ma banna dawaki suke rabbana aulai aladuna wa atihim dhayban min an-nari Kala bi Allah ya ba su amsa su ma bi yasati li kulli dhayb kun ja musu ƙari za a ƙara musu kuma kuma za a ƙara musu ko kuma ku ƙara neman a ƙara musu sai a ƙara ƙara musu da ku likullin zai kowa za a nuka masa walakin lafi a ranar sai dai kuma ku gani bane shi za mu mun ake zikirin zuwa ga tawhidi kuna kaucewa ko ya alamu nan ce akwai qira'a daya sai ya zama istifati kenan anil ghaiba ana magana da su an kuma ba ka zuwa ga waɗansu masu aiki irin nasu dan ko dan sassaucin da kawacin da aka musu ya sa su ake tunani su wata aya Allah ta'ala ya ce ولو ترى إذ على ربهم ولو ترى إذ على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون inda za a kasar da na a tsaye su a dakatar da su gaban ubangijin su ga da da babu buya Allah ya buɗe baki ya musu tamba to yanzu ka ku gaba gare ita ma wannan haɗuwar ba gaskiya ba ce alaisa bila domin da can ana duniya an ce za a yi wannan haɗuwar kuka tsaya kuna wa in kuna yan dabarun kuna kakkaucewa kuna karetawa to yanzu ga shi ta faru yanzu ma ba gaskiya ba ce tambayar da za a gaskiya kaga wani su ce gaskiya ce kaga nan ma sun ƙara kare ta kansu da kansu ko ko kuma akalla ce shiru don sun san gaskiya ce ba ma kai su na baki ba ai maganar ma gaskiya ce ko ba gaskiya kamar a tambaye ka yau talata yanzu yau ba talata ba ce ko kuma a tambaye ka yanzu ba na gamu a masallacin juma'a a muna a tasiri ba an tambaye su don Allah akwai kafar cewa ba haka ba ne ba ka ba don haka da amsawar ka ka tabbatar da ke shiru ko su zai uban su da don haka da suka yi shiru sai Allah ya bada bayani na gaba amma ku ci shiru ba shi sun amsa qalu bala ce wallahi tallahi maganar na haka take wa rabbina mun ma rabbe da ubangijin mu Allah Allah ba yau an yadda ubangiji to tun da kun yi makan ku furuci kun tabbatar da haduwar yau ga ta gaskiya ce abin da aka gaya muku kun ana duniya a ce gaskiya ne amma ba ku aiki da shi ba to ku zuƙul azaba bi ma kun da ku tantana a cikin ku sha azabar Allah saboda kafin su na magana kuma yi lokacin kuna duniya. Allah ba ma ai tattaunawa ta ku ba kare ba وقالت أولاهم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أولاهم سينا فرقا إذ ما نمنا شيء سكت إذنا بهم الله نفرقان تنزوك هلكا نزوك سواء كان ينزوك مصعبا ya ce za a ninka muku duka to su ma na farko ai ba shiru za su su ma suna da bakin magana su ne za su yi magana in za su mai da bakin na farkon na su sai su ce ma na ƙarshen ba ma kana lakum alaina min fadli ba ku da wata daraja ko wani ko a kan abin naku kawai batane daga gare ku ba don wani matsayi da kuke da shi ba har da za ku cewa Allah ya lunka mana azaba to ga yanan kun ka a ninka muna azaba ta shafe wata ta kuma wata daraja da kuka fi mu ita ta haka ba zo kula azaba bima kuntum taksibuna ku ji a jikin ku kudannan azaba saboda abin da kuka kuna aikata mana kyau wanda Allah ya haramta muku amma kuka ki bai islauha fagbiru aw la tadbiru sawa'un alaykum Allah ka kiyaye mu إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآتنا lallai hakika wa'annan da suka kare ta ayoyin aka ce su kade Allah da bauta aka yayi kaɗan shi kaɗai ya za su duk makale masu bari dai su rirrike waɗansu alloli na bayan fage masu daraja alabashi su sa kai su ga allan wata kubaru anha suka rena ma'ayon allah wa yau suka ji sun fi bi ayon allah su ya wuce a ce ‘yan musu wasu su bi iri-irin su wanda suka mutu a irin wannan hali la tufattahu lahum abawabu sama' ba a bubbuɗe musu ƙohorin sama kun ko san aljannar dawwama aljannar ni'ima ai sama take ba ƙasa ba to ƙofa na kulle ba za a buɗe ba in ji Allah su mugun za a shigar da su a biyo ɓaron ya ranya ba fa ana maganar Najeriya da Benin Republic ba ne ba ko tsakanin bodin Najeriya da ta Nijar. Ana maganar godar Allah da ke sararin samaniya wadda ya riga ya alkawarta cewa sai bayansa masu imani su ne za a shigar da su ta wannan Wannan kofar Allah ya ce ba za a buɗe yau da suka mutu da kahirci da kare ta Allah ba za a buɗe ba. ai za a rije bi arwahihim ilaiha ba'da al-maut fa yuhdu biha duk wanda aka dauki ran shi da farko da mumini da kafiri duka sama ake da rayuwa haka manzo Allah ya bada labari an zo an tarin an tarin da gawa idan ta bukule tana kallon sama annabi ce kullu da mashida idan mutum yanzu yanzu ya mutu insha Allah da an shago ido ne haka za su rike baki galibi yana buɗe shi ma sa dare ya fita ba idanu a buɗe a baki a buɗe da an fito da ran kuma ran ya riga ya fita bakin ba zai iya rikewa a lokacin shi kuma idanunsa na kallon ran domin Ba ya iya magana ballantana ya ba na kusa da shi labarin ga ba abin da yake faruwa to wannan kallon da yake mara yana binta ran ya tafi sai ran ya yi nisa kuma zai iya tafiya ba mutum da yanzu yanzu ne in majalisi ya san abin da yake yi da ya tallafo ta rufe bakin tallafo ba ba yanzu bai da mutuwa ba لكان كان لكان زي جدو إذا شو كما لكان شاهو شو حكا جدو إن يا أنت من أم من دو تشيد أن أو يكا أنت الوا أحنك حكا أي دي ليش أنت الزنو كا أنت الزنو أفضل إلى أن نسل أنظام لا يتعمل رأس يقول إن الروح إذا قبض تبعه البطر rai idan aka karɓe shi sai ido ya bi shi da kallo shi sa galibi za a zama sai ido ne a rufe ba a buɗe amma inda gini ke saka shi ne an nausa an yi sama akwai sama ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta uku akwai ta biyar akwai ta shida akwai ta bakwai shi kahiri iyakar wannan saman ta farko za a je ba za a buɗe ta ba ma alana tunanin wata saman wata ke biyu da ita daga nan wurin za a yi wa alkahura da rangana wajen ta duniya ya ma dame su da wayan duk da su tamba wannan wani irin rai ne mai kowi haka a zamu wai wannan ran waye ne malakul mot ya gaya musu ran wani kenan dan wani a kauda musu Allah ya kasa musu in koran mumini ne kanshi zai rika yi su kansu mala'ikun saman ya sa musu farin ciki su ji yanayi wani rada canza wani ya ɗauki ƙanshi su tambaya kai wannan wani rai ne ɗan wani kenan ɗan wani ɗan wani ɗan wani kawai sai su buɗe ƙofa sai a wuce su ma na can an je su buɗe ƙofa a wuce su ma can kuna an baku da nama gawa kuna ta fama kuna ta kuka yi ko ta yana zai yana ta murna. Ba ku sani ba, da kun sani ne ku daina kuka ku taya ki murna a mu alhamdulillah la le kai ma dalla ai mu wallahi gwamna arzu na ba ku sani ba ina ta yana ya laita kaumi ya lamuna bai ma ba fara liran bi wajen alani min al-mukramina ku kuma nan kuna nan kuna da kuka Allah Allah Allah ka cishe doran mumuni ba fa dauka ya nauka kenan ya tafi aje a gama sa mashi albarka lokacin nan kuma an gama mai hidima kila an gama mai wanka an sa mai littafani an kyautata shi an sa turare an zo an fito da shi gaba an masa sallah an ɗauke shi kabari an je an kai ana gama rufewa za ku baro wurin sai a dawo mai da rai sai malaka da zo dan tambaya shi ko kafiri an gama tattoshi hanci ana ta fama ka kai alaba su da ka kai sai ya bata musu yanayi wuri wari shi kuma shi ma ana ana ta dawainiya da shirin wanda ake yi gane ku an gama an kai shi kofewa shi ma za a dawo mai da rai za a zo tambaya nan wanda ma za a zo tambaya wanda yake mumuni tambaya za a yi marar buka ita rabbi Allah ta ce cik 100% na hin wa ma islam cik 100% ba za ta kuli fi hazar rajul ya za ka ce game da wannan mutumin annabi muhammadu ne manzon Allah inda Allah ya turo shi da addinin musulunci muka bi karanta wasu muka bauta ma Allah ɗari bisa kai su za su fara mai murna kwanciyar ka lafiya lau an kayo yi mai yi da shi murna daga nan za a buɗe mai bututun ɗanɗana, tun daga nan bai da matsala sai a buɗe kabarin ya faɗi ya yi yarwa a sa mai ac da iya kwandishan da wutar lantarkin da ba ruwan da nefa da an ɗauke mai yunwa an ɗauke mai fitsari da kashi sai hutu sai jin daɗi wani lokaci ma a turo tsuntsayen aljanna zo su ɗauki ran shi su tafi kan gidan aljanna su kanin tsara suna wato irin da ya ƙarshe saura kaɗan ku shigo dindindin yanzu an zo to mai taɓa ne ɗanɗano tun daga ran da ajalinsa ya fita aka ɗauke daga wannan duniya ya rabu da wahala ya rabu da bakin ciki gaba ɗaya a ranar za a tashi a zo a yi a shige dindindin a kawo mai wulidanin mukhalladuna an gane a kawo matan nan gumi ce a ba shi ƙarfin dukkan bukatar da yake da ita da ta jinsi a kama ba. mata a ƙarfake su ba ruwansu da haila ko jinin ai da kake neman yaya kan kana duniya ne ai saboda ka kan rayuwa sai so za ka tsoho kana buƙatar mataimaki to a can ba uwa an dauke uwa kuma alatu duka wanda baka ma taɓa tunani ba gashi dan an je maka kuma ba la na karewa to me za ka yi da da yanzu da dan rage ma jin daɗi wajen za ka matsu ma masa ce a baba ya rage ma jin daɗi ko bai rage ma jin daɗi to shi za wannan dan bacin ran ma ba shi a aljanna kwata kwata kuma ka ba haihuwa duk lokacin da ke son bukata duk lokacin da kake da bukata kawai abin da rai ke so da wanda zuciya ke so duka akwai fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-ayun wannan fiha ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi na ni'ima da alatu da morewar rayuwa da na gwada da cin daɗi da nike kafa da walwala da sakin tuka da ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi ka je gurin manzon Allah ka kai mai gaisuwa ko oh, kai ne manzon Allah ni ne manzon Allah ga Abubakar nan ga Umar ga Umar Abubakar ai kabe ta a kai sunan mu. idan za ka baka zulumin abin hawa in za ka ka da kake jin daɗi da shi na alfa'ari da fatsaika shi ne zai kai tsaurin nan ba ta gaba sai an wahala nemo fetur garin nan koyo da fetur ga shi na da zai tuma ma Allah ba su ne ko garin da fetur a na alaka ta mana ai kai dai kai ta a roki Allah Allah ta Allah ya kai Allah ka ci shi mu to kaji ba za a buɗe musu ƙofofi ba na sama saman nan bakwai gaba ɗaya ko ne ba za su gani ba daga wannan ta farko sun gama yin sama ya zo a cikin hadisi kuma hadisi ne na al'imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa ibn majah ya fitar da hadisin hadisin abu hurairah yadda Allah tabbata a gare shi yake cewa ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce al Ya ya'budu al-mala'ika almayi kaga da musulmi da wanda ba mala'iku za su zo gurin wanda zai yi. wanda za a daure shi kana kana rajulu salihan Idan wanda mala'ikun daukar rai suka zo gurin shi na kwarai ne halin mala sai mala'ikan daukar rai sai ce ukhruji kuruji! Ayyatu, nafsu at-tayyiba kanat fil jasad at ya ke wannan rai wadda take kyakkyawa mai ƙanshi da cikakken tsarki da ke cikin kyakkyawan jiki wanda ke cike da tsarki fito ran ne za a ce ya fito amma duk wannan kalmomin girma wanda suna kunshi da albishi ukhudi hamidatan wa abshiri بروح وريحان ورب الراض غير طبعا albishirin ki yake wannan rai ki fito kina a bar yabo kuma ga albishiri ana miki ga rau da rai'a rau da rai'a nau'i ne na kayan ƙanshi da kyautata yanayi irin aljanna sannan kuma wa rabbin rabin za ki koma wurin wani irin ubangiji wanda ya yarda da ke ghairar ba ba mai fushi ba abdullahi dan masau abdullahi dan abba afwan turjuman alquran radiyallahu ta'ala ma an ce lokacin da ya rasu aka je makabarta wajen business sai aka ji wata lasifika na tashi ba a sanin da take ba a sama kawai aka rika jin sauti na ta ya ayyatu ارجعي ayyatu nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan وادخلي جنتي a cikin sirar zuna ɗan tsamba an faɗi wannan zai ka duba wani ɗan ƙaramin littafi mai suna suwarun min hayatin sahaba iskar abdullahi ɗan abba za ka ga wannan sautin kawai aka je na tashi saman ta gunji ya kunje tuhan nafsul mutmainna ya wannan irin rai wadda take cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali da cikin ginawa ko ma wurin ubangijin ki radiyatan kina mai yadda da irin masaukin da ya tsada da marziya sannan ke kanki kuma a bar yarda ce wajen ka. Wadda kuli je ya bani. saboda wannan matsayin naki abin yabo abin shawa yardajje a gurin Allah ke shiga cikin bayina wa dukuli jannati ga aljanna Allah ka ci shem sai wannan hadisi ke ce la ya zabu yuqalu laha zalik wannan sune kalmomin da za a yi ta mai wa ran mumini lokacin da yake fita daga jikin gangan jikinsa حتى إذا انتهى إلى السماء السابعة حر أو تسمى حتى تسمى تبيو أنا أقضي مران من كلمة وتكلمة ما بلنكم وما مجبر حديث ذا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان kirarin da za a yi ta ran mumini kenan a wuce sama ta sama ta biyu sama ta a saman bakwai kirarin da ake ran mumini kenan dan uwa ka kwadai su eh? wanda yake so shi ma ya ce kaiwa ni <laughs> wallahi malam ba abu ne ba mai wahala gurin Allah duk nan ya ni'imta mu da samu wannan matsayi ai ku da mun more dan wata ran wallahi za mu zo bi ran barka rika wai kai kai ku ni na kamar na san ku ba kai kike zuwa kane mun da zai alayar ba ba kai ne an kai ne sai a rubu mutuna abu ne mai sauki gurin Allah kuɗin kalli alarama wata Allah tsam kai ma ka zo aini ma na zo ma na aini Allahi ma abu ne mai sauki yadda kuke jin nan mafi yawa wallahi sai abin ya bar sai sai ka tuno in ku an taɓa yin haka Allahu akbar Allah cikin ni'imar ka lalata. Allah ya yi mana kai alhamdulillah alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا الله. يعني جمعت لنا barka. in daɗi ya yi daɗi wai yanzu ni fargaba na kowai da ya rage shekarar suratun nasu ake Allah ka wannan zo ko magana cikin shi muka wuce wai shi ya ba wata suratun bai sani ba saboda gata saboda wani an ce zai wuce kamar walƙiya kalbar hadisin ya faɗa to wanda ya wuce kalbar ai da kuma sai da gaba ya zo yana tunani wai ke zama na bisaya shekarar suratun ya wuce sun yi aka yi da ba ke ka zo za a zama kai ka kuma eh ya ba sauran manala kawai kai wato bai ma san da suke ba ina cikin wannan barin cikin kuma sai Allah ya leko aljanna da kai ya yan aljanna me ya rage ban a eh, mu ai mu wallahi ba abin da ya rage a ku dai da tunawa mu Allah abin da mu tunani ba duk ba mu to yanzu ba ku da wata bukata wallahi billahi mu ba mu komai ya ji kawai ba mu da wata bukata duk sai kun gama wannan sai su da saura da saura kun eh to alal ladina ahsanu nuhusine wa ziyada to yanzu an ba ku alhusine ita ce aljanna za ku na cikin komai ya ji ala duka farin ciki ya kammala ku da kanku an ce ku roƙi ƙari kun ce ba ku bukata ya isa ba ku da sauran abin da kuke ta wanda ba a muku to shi mai abin sai ce to ai da sauna saura haɗa ido da ni sannan ya bayyana gare su ganin shi da za su yadda shi ya tsara shi ya su shi sa nan ba ka sa hankali ba ka sa tunani yadda kawai kake tun magana ta fito daga bakin da ba baya bakin da ba a tuhuma ya san zuciya bakin da Allah da ya halitta bakin ya tsarkace shi to ka dole ka yadda dan akwai wanda daga nan suka zame suka sa hankali a cikin gaskiya tabbatacciya ai nassi ne na Qur'ani da zai da zina a haka nuna ko su ne to al-husna da yake da aljanna to sai kuma ke wa ziyada kuma ziyada ya kawo da nakira alhusunan ya faɗe ta a sananna shi da aljanna wadda duk an sha bayanin da wurare ko ina ga sunan kowa ma ya yadda aka da ba da cewa da isa ya samu ko ba ba to shi wannan ƙarin sai Allah ya kawo shi nakira koyan suna aiki ko in ji ba suna hawan turanci ko sunan da wuce yayi wa ziyada wata ce wannan jami'a shi ne sai annabin da Allah ya amince mawa ya ba shi izini ya fassara mana ya fassara, ya kace ba kai ba ga yanzu kai kace ba ko aljanna ma ba za ka samu inda ba kai da annabi Allah ya cishe mu kuma yan ma kun ji matsayin ran mumini har saman bakwai din nan gaba daya kaza a rana da ransa ana mishi wannan kirari الحق على ربها domin a je a gabatar da wannan ran ga ubangiji da dan a sararin sama a saman sammai bai za ka da to wannan mumini ke Allah ya sa na ci to shi kuma aljihun baya ba fa idza kana ar-rajulu suwa idan mugun mutum ne shi ne wanda ba musulmi ba ta ce اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة مثلا كحميدة نقول أبشر زميمة فقط وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال مقابل هذا ذلك حتى تخرج إذا كما كلمة رأيك فدي مرم كافري كنا كل سندرين درن yawa ya za a ce mata ya ke wannan mummunan rai da ke cikin mummunan jiki da duku kina abin zargi kuma albishiri da tafasasshen ruwa da mai makare makoli na mangota gasa abinda dole a tauna dole a yi yunkurin haɗewa ko ba zai haɗu ba ya tajarra'uhu bala ya kaji yi wa ya ji hilmotu min kulli makanin wani umai mutuwa na ta kawo mashi haiti saboda bala'i ya kai bala'i yan ya ta wuya a nan duniya ai mutuwa ake ko to lahira wuya za ta wuya kuma an gama mutuwa mutuwa ma ta mutu ita ma mutuwa duk in aka gama ɗaukar duk rayuka gaba ɗaya rage sai na Allah shi kadai to ita ma mutuwa sai a kashe ta sai a yanka ta safi kenan babu sauran mutuwa daga yau an gama mutuwa ɗan mutun na wuta har abada na aljanna aljanna har abada dabara ta kare ko ta kare to akwai rigakafi shine imaninka da aikin kwarai shine rigakafi idan kana da imani da aiki na kwarai ka bi dokokin Allah Ta ya sunnar manzon Allah ka kauce mu a ka kauce fasare ka guji zalunci in Allah ya taimake ka mutu haka to ka samu nagartaccen rigakafi game da hadarin wancan rana wanda hadarin yana farawa tun ranar zara rai kuna ji dai tun nan ruwan fitar rai aka iya tinki aka ce wanna zi'ati gharqa sai kuma aka ce wanna shiqati nashqa araba tun na zuba araba kuma su kenan kashi biyu har a je ranar fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir din nan suke huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min kafirun dai ne shi da ma gidan da aka yi ta mutunci shi ma accommodation din ne ne aljanna ko wuta to haka za a zo ana faɗi mai ita wannan rai ta kafiri hatta ta faru ta hatta fito sun mai ƙurar duniya ila sama sannan ita ma a yi yunkurin a yi sama da ita ba yi karka laha kuma na yakun da suka ɗauki ran sun ce zai nemi a buɗe za su sun faɗa ko sun zo aikin su a buɗe ya za su shiga sama ba yi kawai da a ce man hana waye wannan ka gada zuni mummuni ba a tankara ɗan shi shi ma ya ba da sako cewa shi kowa ya saura ka daga zuwa za a buɗe kawai sai a wuce a sake buɗe a wuce har saman bakwai amma yanzu mumi da kafiri shi an zo su masu tsaron gir sun ba zama zaman haka kai ka sai a fara a ce wani ne sai ce la marhaban bin nafsul khabisa ba ma lale marhaban ba ma sanu da zuwa ga mummunan rai ka akarar rai kasantacciyar rai da ta rayu a cikin jiki mummuna irji'i zamima ko ma inda kika fito kina abin zargi ba ma bukatar ki ana wurin nan wurin ka ne salihan bayi ila ɗinsu ne an yi suke bayan na halatun jaulaha ba na a buɗe mata ba a babu sama ko hukun sama a tursal min sama daga can za a sakota ji ma sakota za a yi ba sauran mutunci ba sauran kara ba sauran hannu ya na gina a tursal sun mata siru ilal kam daga nan kai tsaye ta wuce kabari kawai tana shiga kabari kuma munkar da nakir za su aikin su kuma da Allah ta'ala ya su musu in ka ba a buɗe musu sama ba Allah ya ce wala ya da kulunan jannata ba za su shiga aljanna ba hatta ya lijjal jamalu sai dai idan raƙumi idan an fassara a zahirin gundarin nasu kenan aljamal ba shine raƙumi ba to sai ranar da rakumi ya iya shiga fi fammil da a cikin kofar allura ba ma allura ba basilla amma ce basilla irin wadda ke dinke ko ka kai kofar ta ita allura ma za ta shishige duniya za a iya sa kofar to ko kofar basilla rakumi zai iya bi ta wani ya bace ya shiga rakumi zai iya shiga a kurki to wani irin misali ga barko sai aka ce sai dai in raƙumi ya bi ta ƙofar hannuwa ana dai faufau a yi ata ya ta ba su da duk wanda ya mutu na kafin su sannan wata fassara malamai suna cewa aljabalu ana nufin aljamalu ana nufin al'abdul ghalib igiya mai kauri igiya mai kauri kamar igiyar da ake ɗaure dabba kuma wanda ake ɗaura jaki da baibayi da takunkumi da Da baibayi an zan da baibayi ko wanda ake ɗaura tsawon jaki ko wanda ake ɗaura afiya ba a iya zara ta cikin kafa allura to ko wannan misalin aka tsaya dai ana dai nuna maka abin da zai taɓa yiwa boye kafiri ya shiga aljanna ba ya kamata ka kowa in ji masu iya magana wajen jirgin a ba a kafa bindiga a ruwa wura kafiri ba shi ba aljanna wa ghayr mumkin abin da ba zai tafi ba fa kadalika dukhuluhum aljanna haka nan shigar kafirai aljanna ba za ta taɓa ba za su shiga ba wa kadalika najzil mujrimina haka muke wa dukkan mujirmai masu laifi kafirai to irin sakamakon da muke musu kenan sun suna kafirci babu su babu shiga a aljanna fitin da babu su babu shiga aljanna ina ne mazaukin su Allah rahma lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi adh-dhalimin lahum min jahannama mihad ba a yaba shimfidu a cikin wuta shimfidu bala'i ne za a shimfiɗa kan bala'i kan masifa kan alaƙaɗe kan kone ita ce shimfiɗa saka an ji za mu shimfiɗa kai ɗan mafi wani abin daɗi ne crash min fauƙinin kuma tsawa sannan sama kuma akwai marufai akwai barguna barguna da luru amma da na wuta nama ba an shimfiɗa bala'i irin wanda aka tanada na musamman mai shimfidar ya zo ya kwanta kan bala'i kuma za a yi mai mayafi yanzu ka duka ko zuba nan da ake ba ka iya rufa da barko ko ka iya kasa ya shike sama ya zike a nan ba duniya ba ke to bari wancan tare ne na musamman ka yi mafarkin yan wuta mafarkin kafirai Za a kai yi kokari ka ta kanka da kafirci ai an sai kun nan mara jam'u gashiya وتنوينه إعوض من اللاء المحذوفة لا كتير من فوقهم لا كتير زواشن أنغاني من فوقهم زواشن ya kunce aka shari domin jam'in gashi gawashi shi jam'in gashi wa kazalika ne da zuwa limina haka muke sakan kama azzalimai zalunci irin na kafirci ba zalunci irin na kafari kanka ba akwai eh, zalunci wanda mu kan mu rubun mu tsira daga gare shi an gane ko yanzu daren da za mu shiga dare da ake sa ran wucewar dare da kadar a ciki ko ana so a raya shi da ibada ina yi wa kila ka je ka gabacin da kawai da kashi ka dan niyo dan ta fuka ba ka dan nauyi ne na dan ka dan zalunci kanka ka rage ma kanka wata kima ko ka bari wata dama mai ruwa ta kuce maka nauyi ne na zalunci ko kuma sallolin da muke yi ya zama kila ba ka dan cika mata mudin da yanda ya kamata ba ko dai wani abu da haka ne, ai akwai nau'i na zalunci shi zama muminan na kwarai zaɓaɓɓun Allah ya kasa sun hawa uku ba dan lokaci ya kure ba da zan ji alrama ya ce amma awrasna alkitaba alladhina qadaina amma awrasna alkitaba alladhina qabaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فالله يبارك خير من الله da lokaci yayi da Allah ba mu iko gobe a da fasara wannan aya amma dai an kawo da ne dan ka kare bayanin da aka yi cewa bayan Allah na kwarai hawa uku ne sai aka lissafa cikin su hada wanda yake zaluntar dan kaga nan ba zulmin kubur bane saboda kalmar zalunci tana zuwa da ma'anoni akalla guda biyu akwai zulmin marki nasaru akwai kuma zulmin kufuri gaba daya to nan wannan ala da muka rubuce da ita ita tana nufin zulmin kufuri ne kuma ake nufin tabbatar da اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبارك على محمد ورسولك النبي الأمي وبيتهما بارك على محمد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلى الشرك والمشركين وتبارك على الموحد اللهم آمنا في بلادنا وآمنا في أقوالنا وآمنا في أقوالنا وآمنا في أمورنا كلها يا أمير المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى Thank you.